sirrin da nake so in bayar hallau na samun gida ma inda huyan fadau ma inda lai ba gai ma inda huyan fadau wa ma inda lai ba gai wannan zaka rubuta jikin farin takarda kafa arba'in da biyar ka nema kashin giwa ni yawanci kunnen ne nake nema ko da burbudinsa ne zaka saka tsakiyar layan ka ɗaure layan mai kyau karata sama saman itace ko a gidanka za ka iya rata a sama mai gida za ka gabu mamaki fa ba gida ma gidaje saboda hanya ne zai zo ma sai dai layan baya karkarwa ni ne na ga na yi wa kaina ka yi wa kanka kar ka zo wurina kar ka kira ni a waya ba na so ai na taba bayarwa ai لله lafi قرآن شيلا في رتت سيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدامهم من جوع منهم من ما عنده ينفد وما عند الله ياتي sai na bayar to wannan ba ya ci bane ba ne kaman ka rike kudi a hannunka ka karanta lilafi ƙuranshi ka rike gudan dubu daya a hannunka yanzu ka karanta lilafi ƙuranshi la yarata ta fi sai abu yabudu ba hadal baitul ladzi adama hum min jin wa amana hum min ma inda huyan fada wa ma inda lai ba ka tofa a jikin kudin ka saka kudin a aljifunka wuni za ka yi mai gida kuɗi yana zuwa amma ka kashe wannan kuɗin zai tsaya to wannan ba ya ci ba ne ba gai laya za a yi da shi a rata a saman bishiya mai gida ba ka bani naka ba ni ma ban ce ka bani naka ba na baka sirri ne ka dauka in zai yi in bari yi baka bari ba sai ka kira ni a waya ba ba sai ka dame ni da tambaya ba dai idan na bada sirri to ɗaya bana na so ka tambaye ni bidiyoyin suna nan ai da yawa ka ringa jin su wanda ya maka sauki ka yi sai yasa na yi bidiyoyi da yawa da mutane nawa muka rigar mahaukaci shi zai baka abinda baka taɓa zamani za ka ce rigar mahaukaci zai kai ka bunda baka taɓa zamani za ka je ba ni na kai haka zalika rigar mahaukaci yana yin mallaka na fitan kai dan Allah yanzu idan kana wuce ko in ka ga mahaukaci yanzu ka ba dan bashi wani abu ka ga rigar iya rigan fa guntun da ka yaga ka kona da leta ko a shana ka zuba a cikin tirare ka ce ina so mu haɗu da wani yau duk abin da na ce mai yi, Allah ka mallaka mu zuciyar wani duk abin da na yi da shi ya kare ce koyi ka toba tirare ka shafa ka je ka haɗu da mutum ka ni ne na ga rana zai fada ranar duk abin da ka ce mai zai ce mai rigar maukaci idan mace tana so ta mallake mijinta yanzu yanzu a gun alwala ka za ki je kisa amma za ki nema sandan kaba ɗanye ɗanyen sandan kaba ɗanye ɗanye yana da wani kaya a gefensa duka biyu akwai kaya to kayan bara a cire ba ko za a yanka sama a yanka kasa a nemi rigar mahaukaci a ɗaure tsakiya kina ɗaure tsakiyan kina kiran sunan miji kina ɗaure kina kiran sunan miji kin ɗaure kin gama za ki nemi sabulu ne ki faffasa sabulu da yawa sai ki tona rami ki ce kin kafa ne kaza da mallaka akan abu kaza sai ka saka a cikin rami sai ki nemi sabulu ki rufe shi da sabulu ake binne binne ramin da sabulu ki tabbatar ramin sabulun ya ci kara miki tafi sauran kiyama in aka yi aure sai mutum ya koma ya ara ah, gida ni ba zan gaya ma abin da babu shi ba abin da ban yi ba zan gaya ma ko hanyar bugun da na ce so in ba wa al'umma ne sai yasa ba zan zo shiga cikin rigar mahaukaci ne nisa ban ba ka ba rigar mahaukaci don an haɗa maka zo bai nasa mai gida za ka ga abu za ka kai zan iya gaya mana sai ka yi ka gani shi ma zan zan barin Allah idan ka da rigar mahaukaci da kyankyaso ka kona yanzu don Allah to kai mamaki idan ka ɗauki tokan ka saka hatsi ka kai don Allah ka kai gidan ruwa ka gani kun Allah kana zo na zaka ji kasan kasan gidan ruwan zaka ji ne kamar wani abu ne yake tafiya kamar wurin girgiza yake kamar wani kara zaka ringa jin da wayansu abubuwan al'ajabi in kafin ka bar gidan turuwa zuwan da ya kai ka zaka san akwai wani abu a kasa amma ka kai wa tururuwa gol kai in ka kona rigar kuce ka kwaba shi da tawada mai kyau ba ka da shi da tawada ba ka nema rumfan biri ko itace yana kiran shi rumfan biri za ka gan shi saman itace shi saman itace amma mutum ya tafi duk abin da ka yi mutumin ya fi fita a hanyar ka yi mishi magani yanzu a sha yanzu a yi magani yanzu a take shaf shaf barin ba shi za ka nemi bishiyar lemun tsami ne karyo kaɗan kamar ashwaki aka kai ashwaki da shi ka ringa yin ashwaki da shi ka ringa yin ashwaki da shi ka tabbatar ka buɗe haƙorin ka da shi mai kyau sai ka riƙe shi wafi alal mutane ka kira sunan wanda ya takura ma wanda ya takura ma ka kira sunan sa sau ɗaya kawai hanyar da kake bi fa a jefar da sandan ashwaki idan mutum ya zo ya taka shi hankalin shi ne zai toshe kansa kwakwalwan shi ne zai toshe zai manta da kai ne kwakwalwan ne zai toshe kai kan za ka fita a kwakwalwan shi kwata-kwata ko kuma za ka je gun mutum ku faisa kana so idan ya kalle ka yi maka kyauta kyauta mai ƙarfi ba haka kake so ba za ka nema tsohon kuɗi kuɗin da ya tsufa sosai kona idan ka kona kuɗi tokan kuɗi na kalla mai ne mun shafa ko turare kira sunan mutum abinda kake so ya baka ka baka ka toka amma yawon ka idan shiga cikin turare shi ka shafa fuskar sai ka yi za ka ga mama mai gida harcin akuya harcin akuya dan ka daka harcin akuya ka daka harcin akuya yayi laushi ka dauka dan ka saka bakin ka ka kira mutum a waya abu kaza ka bani in bai baka ba hmm, bare yayin rayuwa ba harcin akuya ni na ga harcin dila